alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni azima bashir aminu daga nan sashen hausa na radio france international rfi Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ilalibo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an karar da mahukunta da nufin ɗaukar matakan gyara. A wannan makon shirin na lafiya jari ce zai mayar da hankali kan matsalar damuwa mai dakwafarwa ko kuma tsananin damuwa da ake kira depression cutar da ake ganin ta ta'azzararta a baya-bayan nan tsakanin kasashe masu tasowa musamman waɗanda ke fama da matsi ko kuncin rayuwa. Allah ka ba Wasu bayanan ƙwararru yayin bikin ranar lafiyar kwakwalwa da ya gudana a farkon watan nan ya nuna yadda matsi da kuncin rayuwa ya jefa miliyoyin 'yan Najeriya a tsananin damuwar ko kuma damuwa mai dankufarwa. Matsalar da likitoci suka yi gargaɗin cewa ka iya kaiwa ga taɓin kwakwalwa. Shirin ya faro da tuntuɓar wasu 'yan Najeriya da ke cikin matsi ko kuncin rayuwa don jin ko halin da suke ciki ya jefa su a tsananin damuwar ga dai abin da suke cewa. Wato wannan yanayi da ake ciki ba sai an tsaya an yi wani dogon hasashe ko bincike a kai ba sakamakon za ga mutum shi kadai yana tafiya yana cikin tunani ko kuma kaga yana ji kamar ana kiransa saboda yanayi na rayuwa da aka tsinci kai a ciki sannan kaga mutum ya shiga wani lokacin mutum ya shiga daki shi shi kadai ya jawo kofa ya rufe ba tare da wani abu yake aikatawa a ciki ba kawai tunane tunane ne na rayuwa ba wasu inda barbaru da ya rage wuce la haula wala alhaji talaka fa a Najeriya ne zai tashi kawai ya tashi ya gashi da ran shi lafiya lau bai san da zai kara sai da yamma ba baka san yadda za ka kare da yamma ba kuma baka san yadda za ta kasance ba shine ai la hawla ko wala ta sai dai du'a'i yanzu ko irin ai abin da rage ba kenan kawai ziyara da sauran da an daina wake zuwa ka je hanyar zariya ka ga ba ba a ba ai ai ai ta waya ake yi wai ma gashi na MTS suna magana za su kara kudi kudi su raina riba da suke samu Dr. Abdulmimini Shehu Makarfi, ƙwararren likita ne a jihar Kaduna, Najeriya, ya ce ko shakka babu idan tsananin yayi yawa mutum kan tsinci kanshi a tsananin damuwar ta depression. daga sai ne ai depression damuwa kawo wa dama. So yanayin gaskiya ne shi kai yanzu ko yanzu ka je asibitin mu yawancin duk na depression ya fi yawa kuma duka damuwa ne irin wannan rayuwa. Wani yana buƙatar ya fi ƙarfin kaza yanzu abin ya fi ƙarfin shi. Wani ya gani cewa ai yana da hope cewa gaba za ta ya kun kullum a ƙara tsanani yake. To duk irin wani sai ka an dawo an an samu damuwa an dunkule wuri guda an zo an shiga wani yanayi wanda yake na wannan depression so gaskiya an samu karin depression da wannan damuwa mai dunkufa da yawa a cikin asibitocin mu kuma matsin rayuwa tattalin arziki da yake na ajihu da kuma na rayuwa shine masabban kawo irin wannan matsaloli a cikin al'umma amma a shi depression damuwa ce mai dankofawa domin a lokacin mutane samu wannan larura ta depression to duk wasu sakonni da kwakwalwar shi sukan tawo ba da sauri ba to shi sa sai ga mutum ya shiga wani yanayi na tunanin shi zai ragu a fahimtar shi da abubuwa za su ragu kasashen shi zai ragu ayyukan da zai zai ragu haka maganganu sauransu akan kai lokacin ma da baki ɗaya ma magana ba ta yiwuwa motsi ba baya yiwuwa kuma za a ga mutum ya kai yanayin da ya janye daga cikin al'umma zaman shi kaɗai ya fi kyau kuma zai iya shiga cikin lungu ya zauna ya shiru ba ruwan shi da kowa ba buƙatar komai bai cin komai bai mu'amala da kowa so irin wannan yanayin mutum shiga ciki sai a ce yana da larura ta damuwa mai dankwafowa shine depression makidanciya Aisha Abubakar wadda tuni ta fara ganin likita saboda tsananin damuwa ta ce tsananin babu ne yanzu haka ya jefa rayuwarta a matsala. Muna cikin damuwa domin wannan tsadar rayuwa ta sake jefa mu cikin masifa. Kaga a dama za mu iya cin abinci ko sau ɗaya ko sau biyu amma yanzu da kyar ake samun so ɗayan masu a hankali. Shi yasa na shiga damuwa mai tsanani. Mutane da dama suna tambaya na wai lafiya da ya saboda da an ganka sai a hankali. Saboda yanayi ne da ya canza babu ne kowa ka gani babu babu. babu ko inda muka faɗa su masu ce babu kwanaki da na je asibiti aka auna ni aka ce jini na ya hau to ni na rasa dalili mai yasa haka ko yanayin tunanin babu ne ya sa jinin ya hau to wallahi ban sani ba dai a baya bayan nan wani gargaɗi da likitocin kwakwalwa suka fitar a Najeriya sun bayyana cewa matsi da kuncin rayuwar da ke taɓa kwakwalwar jama'a kai tsaye ya ta'azzara yawaitar masu ɗaukar matakin kashe kai a sassan ƙasar dangane da wannan mun tuntuɓi Malam Suleiman Muhammad masanin halayyar ɗan Adam wanda ke cewa ko shakka babu matsalar tsananin damuwar ko kuma depression na taka muhimmiyar rawa wajen gwargaza rayuwar jama'a. Hakika wannan gaskiya ne duk wanda ya san halin da al'ummar mu suka tsinci kansu musamman sakamakon irin manufofi wanda ake cewa policy na gwamnati wanda ya kawo tsadar rayuwa da tsanani sosai a cikin yadda ake gudanar da harkoki musamman na yau da kullum. To wannan ya jefa al'ummar mu cikin wani matsanancin yanayi da kuma hali wanda suka tsinci kansu a cikinsa wanda har an samu wannan abin da ake cewa depression da turanci wanda wato tsananin bakin ciki ne da kunci haka ike taruwa wa dan adam har ya kai shi ga shi abin da bature ke cewa depression din to wannan kuma sakamakon abubuwa ne da dama ba abu bane guda ɗaya ike kawo kuncin abubuwa ne da dama wanda in ka haɗa shi na rayuwa wanda dan adam adam kila ya saba yana iya yin sa cikin sauki ya zamo abin ya gagare shi ko kuma ya rasa abin da a da yake dogaro da shi wurin gudanar da harkokinsa na yau da kullum to wannan yakan iya jefa shi cikin wani irin kunci wani irin baƙin ciki ya same shi to har ya fada cikin abin da ake cewa depression bangaren likitoci sukan cewa abin ciwo ne yakan zamo kamar rashin lafiya ne amma dai a hakika a kunci ne da tsananin baƙin ciki shine yake kawo shi kuma mutum ya zamo ya tsinci kanshi a wasu yanayi kan kai wani lokacin ma akan samu wasu sukan zautu kaga sukan yi zantuka wanda yake kamar na hauka haka a ce mutum kamar ya samu taɓin hankali bincike dai ya nuna yadda ake ganin yawaitar masu taɓin hankali a sassan najeriya tambayar anan ita ce ko mu yi mafita ga wannan matsala ta tsananin damuwa ko depression ko kuma damuwa mai dankwafarwa kamar yadda wasu ke faɗa dr abdulmimini shehu makarfi ya mana karin bayani. Na farko shi ne dai a gano me musabbabin sai a kokarin a ga cewa ya za a yi a zo a yi kansilin nashi a zaunar da shi you know a nuna mai wa'annan abubuwa da sauransu in har zai yiwu. Inda ba zai yiwu ba dole ne akwai ma ai magunguna ake bada dole a je asibiti a samu likita mu mun san abin da ya kamata mi domin a dawo da shi. Yawancin magunguna ake bada suka zama kamar stabilizer ne wata sukan dawo da ainihin kasashi. Muhammad Sani Aliyu wani dan fansho ne da ke rayuwa da kyar a yanzu sakamakon matsi da tsadar rayuwa wanda kuma tuni ya tsinci kansa a matsalar ta tsananin damuwa. Ni tsohon ma'aikaci ne kuma fanshoniya ne amma sai watan ya kare a shiga wani watan sai an kusa a bazanin in samu fanshan. Fanshan nan ko ba wai ya ta karya karya ba ne shi ne kuma na dogara shi ba na aiki na riga na manyanta wannan fanshan shi ne zan samu ruwan dan sai abin da za a ci a gida. Saboda kaga dole in faɗi yanayin abubuwan da yake akwai ba da wani mai aga zamu domin zan zauna wani zubin in duba yanayin an kwana misali in an ci har mu kai rana in dai ba na fita Allah ya ce ya taimaka wani ya ce gashi ba wallahi ka na rinɗo musulmi ba za ka ga yara sun karya ba yara a ciyo sun karya sun ji daɗi ya sun ci abinci wa irin ran da wuya babu don ba da shi ba da wani zai ban kuma tunanin ma yakan sa a da hawan jina ya rage to amma yan wani ɗan lokacin nan nan da suka abu sai kuma gashi ina ji domin da zaran na ji jiri nake gani masanin halayyar ɗan adam musulman muhammad ya bayar da shawarwari ta yadda za a sassauta tsananin damuwa ga jama'a da kuma yadda jama'a za su kange kansu daga fadawa matsalar. Babban shawaran shine na ɗaya dai ita gwamnati ta dubi al'ummata kuma karanci halin da mutane ke ciki. Akwai waɗanda su nasu bai kai ga suna buƙatan su ga likitoci ba, inda za su samu walwala a rayuwarsu a al'amuransu ya dawo yadda ike a da su rinka samun abubuwa cikin sauƙi to za ka ga abin a hankali yana kwaranyewa bai kai level ɗin da za a ce lallai sai an an yi kansilin ɗinsu ko ko sun ga likita ba to kaga babban nauyi na farko shine bangaren gwamnati sabida ana iya cewa ma ita ta jefa al'umma cikin wannan sabida policies dinta na biyu su kuma mutane da yake al'umma ma al'umma ce masu addini a rinka mai da al'amura ga Allah da kuma cewa za a sauki yana nan zuwa duk tsanani yana tattare da sauki sabida haka mutum in ya daɗa fawwala wa ubangiji al'amuransa to sai ka ga yana dan samun sanyi a zuciyarsu. To madalla shawarwarin masanin halayyar dan adam kenan Malam Suleiman Muhammad game da matsalar tsananin damuwa da masana ke ganin tarin 'yan Najeriya yanzu haka sun tsinci kansu a ciki. Da haka kuma shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan lokaci. madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI kana wakilinmu Aminu Sani Sadu. Sunana Asma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.